al'umma da magara na ci gaba da karɓar katunan zaben su bayan da kwamitin da aka ɗora ma nauyin rarrabawa ya miƙa ma kowane baruma katunan unguwar shi wasu kenan da na tarar sun zo karbar katin su a unguwar ali yaro za ku duba eh, akwai b akwai m akwai seri ko eh, eh, neman karti ta zaɓe muka zo nema hmm. akwai na samu su kuma muna cikin dubawa to kamar wannan tawa ce a hannunka wannan ta wani kane mm. na ce na daukan mishi ya bani limirotin na kudu mishi to kai ta kan baka samu ba a na samu na samu na samu a shirye kake zabe lafiya lau a lafiya lau kake malama na danki anan da takardu ke kuma menene kike ina na ina bincika takardu na ne ki samu ba <laughs> eh ban samu ba ina diba dai ku bani ashin gani Mm. Eh, kenan baki samu ba har yanzu eh ban samu ba ina ina bincike ma muhammadu shine mai unguwa na aliyaro gaskiya wannan sha'anin mu rabon takarda a nan wajen yana tafiya daidai to na ga anan wurin kamar wasu sun ce ko wani wan shi ya amsan ma wani ya ce uwa shi ya amsan ma da wani kuma ya ce baban shi yazo zo amsan ma kamar an yarda da haka nan wanda yake mun tabbata dan mutum ne wanda muka tabbata ɗan shi ne ya turo mu ba shi takardar shi sai mu amsa mu ce a diba mishi in aka diba mishi eh, mu ba ɗan shi ya kai mishi kenan mun san ɗan shi ne muka ba ya kai mishi ba wani kwatamce bane amma wani wani bai yiwa eh. to kamar duka da kowa da kowa da yan jam'iyya da yan jam'iyyar siyasa da kowa da kowa ne kuke wannan aiki masha Allah yan jam'iyyar siyasa kowanne ya aiko mu wakilin shi da mandashin shi wannan yana da uzunin da zai zo ya taya mu wannan aikin na unguwa kuma alhamdulillah waɗanda aka turo mu wanda suke duka 'yan nan unguwa ne mu ba a turo mu ba dan wata unguwa yan jam'iyyar ma duka yan nan unguwan ne aka turo mu shi ma tamago mai unguwa na tudun jamus cewa yayi sun fara raban katin sai dai ba duka wakilan jam'iyyun siyasa suka fara da su ba raban takardu dai mu wara tun jiya kuma dokokin da suka dora mu mu dai ba mu gansu ba dokokin amma mu nan muke da kanmu duk sai muka ce mu jiran su retar za mu yanzu an ce eh, head of party politics representant kinsu da ma da opposition da mu yanzu ko dai ba mu samu ba amma mun samu na na opposition guda da shi muka fara tun jihar kuma yana nan ka rabo zai amma taya taya normal babu matsala ko kadan mu samu matsala ba duk wanda ya rubuta kashi da a wajen mu ya zo ya samu mu da yanzu da aka bamu mu ta sake sai zuwa zabe ana gobe zabe aka ce za a tsaye da takarda wannan karan ta sake zane babu maganar wani ya ma dan uwan shi shaida doka ta ce lalle sai da takardar dan kasa wato kartu d'identité ko kartu de famille mutum zai yi zabe tamara bari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger